To jama'a barkanku da asuba barkanku da zuwa ga shirin sashen wasu na murya Amurka wannan safiya akan mitoci da dama da suka hada da mita 25 da mita 30 da kuma mita 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana kama ma tashar mu ta VOA Africa kan zangon FM na mita 200 wato 200.5 ko kuma a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalol da niya a birnin Kwani a duniyar gizo ta intanet kuma a voahasu.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a ali Mustapha Sokoto ta da Baba Yakubu Makeri da sauran ma'aikatan mu muke tarbon ku ga shirin wannan lokaci na safiyar nan ta Alhamis bari mu fara da kanin labarai tukuna. Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahotanni 'yan jarida cewa kwamitin karɓar mulkinsa na cikin rikici. Sa'adan kungiyoyin kasa da kasa na wato 'yancin bil'adama sun yi Allah wadai da ficewar Rasha daga kotunan na ICC. sojojin pakistan kuma sun yi wani babban atisayi da gwaje-gwajen kayan yaki akan iyakar makwabciyar ta indiya to a gaishe ka baba to da yake yau saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba za mu yi amfani da wannan lokacin mu kawo muku tarin rahotanni da muka shirya muku da kasashe daban-daban kamar kokarin sulhunta rikicin kungiyoyin yan banga da ake a yankin Niger Delta na Nigeria sun kawo bukatu goma sha shida waɗanda suka ce dole sai an biya musu waɗannan bukatu kafin su bari a samu zaman lafiya sannan har yanzu a najeriya a maiduguri an kama 'yan boko haram masu satar shanu yayin da a kasar ghana kuma cece kuce ne ya barke tsakanin jam'iyyu da hukumar zaɓe ghana annun jam'iyyin ndc yake ai ko dama ko ina ne za a yi zaɓe za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba sai ka ga yana fito da wani hanyoyi ya sha mu mun warke ai yanzu mu da shi ne kud da kud kuma za mu tabbatar da lalle lalle mun kasa mun tsare mun haka to kuma za a je da mutane Nijar ke juyayen rashin tsohon sarkin musulmi Ibrahim da suke sannan ina gaskiyar wai Najeriya za ta kuce daga shiga gasar cin kofin kwallon duniya dan bata ci kofin da za a shi ne na Afirka ba abin da zai kai mu wata wani rana mu haɗu a kofan wani wai duniya taru ba an buga so na mutumin ba zai ci ba to sai a jira zuwan dukkan wa'annan rahotannin bayan labaran duniya assalamu alaikum jama'a sabon zababben shugaban amurka donald trump ya musunta rahotannin 'yan jarida da ke cewar kwamitin karban mulki na shi yana cikin rikici a kan takaddama waye cancanci rike manyan mukamin tsaro a cikin gwamnatinsa trump ya dora a kan shafinsa na twitter a jiya laraba yana cewa komai na tafiya daidai ya ce suna aiwatar da shirye-shiryensu bisa tsari na zaɓo manyan jami'ai da wasu manyan mukamai. ya ce shi kaɗai ne dai ya san mutanen da a bisa tabbas za su samu mukamin a sabuwar gwamnatin tashi kalaman nasa sun biyo bayan rahotanni da kafofin yada labarai na amurka suke bugawa cewa kwamitin nashi na, na cikin rikici sakamakon sallamar wasu mashawarta a kan tsaro nashi daga cikin kwamiti na karɓar mulki trump ya ce jaridar new york times wacce ya ce duk da zamanta ɗaya daga cikin manyan jaridun duniya tana cikin fushi saboda ana mata kallo kamar 'yan jarida nata wato sakararru ne ko kuma wawaye saboda irin labaran da suke bugawa a kan shi trump ɗin a lokacin yakin neman zaɓe har ila yau jaridan times ne ta rawaito cewar har yanzu ma'aikatu na harkokin tsaro da kuma harkokin waje musamman hedkwatar sojan amurka na pentagon suna zaman jiran bayani na kwamitin trump din fiye da mako daya bayan an zaɓe shi ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa sun yi allah wadai da umarni da shugaban rasha vladimir putin ya bayar na fitar rasha daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato ta icc kenan abinda suka kira mataki na sun zuciya da kuma shu'umanci ga shari'a wata dokar rome ce ta kafa wannan kotu a shekarar 1998 putin ya sanya hannu a kan yarjejeniyar amincewa da kotun shekarar 2000 amma rasha ba ta tabbatar da halancinta ba wata mace da ake kira tanya lokshina 'yar kungiyar rajin kare haƙƙin bal'adama ta human rights watch da ke a birnin moscow ta faɗa a wani saƙonta na imel tana cewa ficewar rasha daga kotun icc wata alama ce da ke nuna rasha ba ta mutunta haɗin kai na shari'a ƙasa da ƙasa da kuma hukumomin tabbatar da adalci na ƙasa da ƙasa da duniya baki ɗaya lokshina ta ce sanya hannu da rasha ta yi akan wannan dokar kafa kotun tun shekara da shekaru na nuna amincewarta da kuma aiki da kotun yanzu kuma rasha ta fito karara tana cewa ba ta son abin da kotun ke yi kuma ta yi watsi da tsarin shari'ar ƙasa da ƙasa wannan matakin ficewa daga kotun ta duniya da rasha ta yi dahi ya faru ne kwana daya bayan da wani rahoto na kotun ya la'anci mamaya da rasha din ta yi wa yankin crimea na kasar ukraine sojojin pakistan sun yi wani babban atisayin soja da gwaje-gwajen kayan yaƙi na ƙasa da kuma na sama a kan iyakar da makwabciyarta india don nuna shirin yaƙi da kuma ƙarfin soji abin da aka ce yana iya janyo fargaba da tsoratarwa akan wato da kuma zai iya kai ga haifar da wani fada a tsakanin kasashen guda biyu prime minister pakistan nawaz sharif tare da babban hafsin sojin kasar rahil sharif sun je sun shaidi soma a sojan a bisa rikakken wato wasu jakadun kasashe ƙetare kenan a jiya laraba a jihar haifur tamiwali wadda ke tsakiyar pakistan ɗin wasu daga cikin ɗimbin kayan yaƙi wadda aka baje a wurin wato atisayin sun haɗa ne da jiragen sama na yaƙi da tankuna da bindigogi da makamai masu linzami da sauran manyan makamai na zamani masu nauyi wannan wato abin yana faruwa ne kwanaki kaɗan bayan wata gwabzawa da sojojin pakistan suka yi da na indiya a yankin nan da suka jima suna rikici a kansa na kashmir inda har aka kashe sojojin pakistan su bakwai ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an yanke wa wani ba ɗan ƙasar somaliya hukuncin ɗauri na zaman gidan yari na tsawon shekaru 30 bisa laifin taimakawa ƙungiyar isis a kan wato da kayan aiki muhammad farah mai shekaru 22 da haihuwa yana cikin matasan somaliya guda tara da ke jihar minnesota da aka yanke musu hukuncin ɗauri a wannan mako bisa laifin wato bisa laifi su ta shiga kungiyar da ta isis da kuma shirya kisa a wata ƙasa ta waje fara yana cikin mutane uku da suka yadda da laifinsu inda aka bika su ga kwamitin yanke hukunci na kotu don su zartar da hukunci a kansu an same shi da laifi a cikin watan mayu inda ya ƙoƙarin shiga kungiyar isis don ya yi kisa a ƙasar waje. a ranakun litini da talata ne aka yanke wa wasu mutane biyar hukunci ciki hadda dan uwan fara din wato adnan fara mai shekaru 22 wanda ya amince da laifinsa kuma shi ma an yanke masa hukuncin shekaru goma a gidan yari to baba ko ku labaran duniya daga washington kuma da To bari mu fara rahotannin namu na yau da kokarin da ake na neman mafita daga matsalolin da ake ci gaba da fuskanta daga mayakan 'yan banga a yankin Niger Delta na Najeriya. Bayanai dai sun nunar cewa an lura da irin hare-haren da 'yan bindiga suka dawo da kaiwa a yankin Niger Delta jin kaɗan bayan wani zaman tattaunawa da dattawan yankin na Niger Delta tare da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadarsa da ke Abuja a wani kokari na cimma ƙarshen rigingimu mun da ke addabar yankin sai kwatsam aka ga kuma ƙungiyoyin 'yan bindiga suka ci gaba da kai hare-hare kan kamfanonin mai a yankin musamman ma ƙungiyar 'yan bindigar niger delta avengers da kuma ƙungiyar niger delta justice mandate yanzu dai an samu rarrabuwar kawuna da ƙungiyoyin 'yan bindigar niger delta musamman ma niger delta avengers da kuma niger delta justice mandate da dattawan yankin da kuma ƙabilu daban-daban na yankin mai arzikin mai inda suka ce dole ne kamin a cimma zaman tattaunawar sai an samu wakilci a kowace kabila wannan dai ba karamin lamari ba ne wani hari na baya-bayan nan dai wanda ya dada firgita harkokin ayyukan danyen mai a yankin na niger delta shine wanda kungiyar niger delta avengers ta yi ikirarin kaiwa inda suka fasa wasu bututayen mai mallakar kamfanonin mai guda uku wanda ya hada da kamfanin mai na shell waɗannan kan bututayen mai da su ne suke ɗaukar ɗanyen mai zuwa ƙasashen waje duk kokarin da na yi na jin ta bakin ƙungiyoyin 'yan bindigar yankin Niger Delta lamarin ya citura sai dai kuma na ji ta bakin wani da da ya san ƙungiyoyin 'yan yankin Niger Delta Mr. Tunye Princeway ya ce. As much as we all know that yes we still continue to think and believe that the youth listen to the elders. Ya ce matsalar da ke faruwa a yanzu muna cikin wata irin al'umma ce wadda ba mai ganin girman kowa duk mun san haka amma sai dai mu dora ruɗin kanmu wanda dattawan yankin niger delta na da mutunci a idon matasa zuwa yanzu dai an tura ɗaruruwan dakarun tsaro na ruwa da na ƙasa da ɗimbin makamai domin tabbatar da tsaro ga harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin niger delta janar rabe abubakar shine mai magana da yawon hidikwatar rundunar tsaro ta ƙasa ya kuma yi mini ƙarin bayani. Ah, Lamiru ka san shi lamurra na tsaro wani abu ne wanda an bai da mahimmanci a wannan wurin. Abin da ke wakana ba wai wani sabon mataki sojin suka ɗauka ba. ina ya yaka abin da muka yi muna tabbatar da cewa mu samu babban zama a wannan wurin domin mu maganin dukkan wasu ta'addanci ci gaba da ainihin dakule hannu agogo baya mu tabbatar cewa an kawo tsaro kuma tsaron nan wanda yake da mahimmanci wanda zai taimaka mu kama dukkan wasu wanda suke cikin waɗanda ake nema kuma ainihin haka abubuwa suna abubuwan mai da sauran makamancin su. Ko ya ya masana ke kallon waɗannan hare-hare da ma shirin tattaunawa da gwamnatin tarayyar najeriya malam kabir asada wani mai sharhi ne kan al'amuran tsaro a najeriya kuma ya yi tsokaci a kai sun kawo bukatu goma sha shidda waɗanda suka ce dole sai an biya musu waɗannan bukatu kafin su bari a samu zaman lafiya da farko suna magana cewa su kansu kamfanonin nan da suke haƙuman nan dole ne su ɗauko manyan hedikwatocinsu su mai da su yankinsu suka ce dole ne mu Mutanensu su ma a kasa rijiyoyin man nan a basu zaka ga cewa wasu bukatu da suke kawowa zaka ga abu ne kawai ake zuwa da shi da wata manufa ta biyan bukata ta siyasa ta kuma wasu 'yan kalilan daga cikinsu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. to gaishe kalamido a jihar borno najeriya har ila yau kuma sa'a aka samu aka cafke wasu 'yan boko haram da ke satar shanu kwamandan jami'an tsaron farin kaya wato civil defense ibrahim abdullahi da ke jihar borno ya ce sun kame wasu 'yan kungiyar boko haram guda uku da hannu cikin satan shanu makiyaya a wani samame da suka kai cikin wata kasuwa kwamandan ya da ya bayyana hakan ne a wani taro da suka gudanar a garin maiduguri da wasu fulani makiyaya kan irin matsalolin da ke addaban waɗannan makiyaya da kuma hanyoyin da za a bi na magance irin hare-hare da kuma kisan da ake yi wa irin waɗannan makiyaya a daji kwamandan ibrahim abdullahi ya kara da cewa su dai sun fahimci cewa waɗannan makiyaya a jihar borno sun shiga halin kakanikaye na irin yadda akan addabe su da kuma kashe wasunsu a daji don haka ya yi kira da irin waɗannan makiyaya da su kawo rahoton duk abin da ba su yarda da shi ba don su kuma su ɗauki matakin kare su. kaga halin da suke ciki na cikin ɗimuwa da wahala da suke ciki a najeriya da kuma wannan jiha. kamar mene ko fuskanta ko kuma ku gano ne irin matsalolin da su waɗannan makiyaya ke fuskanta musamman ma nan jihar Borno. Kwanaki da muka yi wannan yunkuri muka ce ga abubuwan da 'yan Boko Haram suke suna shigo da shanun nan suna ba wa'ansu ejen ɗinsu su sai da a kasuwa a da musu da kuɗin sai magunguna da makamai. Ai ka ga da shi gwamna ya miƙe tsaye ya shigo da mu ciki sai ba a cikin wannan kwamiti ɗin ai ba fi sati biyu ba aka kama kuma abin gaske ta bayyana. kafin iya cewa mutane ne kuka kame na halin yanzu mun kama mutane uku eh, wanda muka ga cewa hannun suna ciki domin ɗayan ma ya ce shi direban boko haram ne eh, ɗaya kuma shi ma memba ne na boko haram shi kuma ɗayan shi ma agent ne to duk an tattara su yanzu an yi gaba da su to wai shin wani hali ne waɗannan kungiyar makiyaya suka shiga kuma ya suke ji game da wannan taro da hukumomin tsaron suka kira wasu ake sunana Ahmadu Umaru ni ne state secretary na Miyati Allah to alhamdulillah mun ji dadin sa sosai mun ji dadi yadda suka nuna mana akwai haɗin kai kuma insha Allah za mu samu nasuwa salin muke fuskanta muke fuskanta da yawa ne ba su misaltuwa don za a je kai kana da dukiyanka an je wajen naka an kwashe maka dukiyanka gaba ki da da rage maka alhali kuma yawanci za a je a kashe mutane a kwashe maka haka dokin gaba kida to ai ba matsalan dafi wannan eh, abubakar danguru baya fisibilila mun fuskanci matsaloli da dama za mu je mu kai mu a wajen ma'aikata ba ma samun biyan bukata mun mu za su zo suna cikin matsala maimakon in sun zo sun samu hukumomi sun yi report ba sa samun biyan bukata to amma muna fatan daga nan inda muka samu waɗannan muna fatan mu samu canji ba zan manta ba kwanan nan ma akwai mutum da shanun shi kwaya 300 aka ɗauke kwanan nan ya ga sa guda ɗaya ya gane shi a sa guda ɗin nan kafin ya samu ya fitar shi ya kashe kuɗi ya kai dubu talatin. Ni ne Muhammad Yuti Lamido. Yanzu mun fara gani za mu samu canji gaskiya mu fulanin Borno. Wallahi wallahi wallahi ina ga maka yanzu akwai yata da aka kashe mijinta a nan wajen dalho yanzu ma tana gidana da yaya ni ne yake da cayarta ba a taba yi taimako a kawo wani abu akwai mutane da aka kashe yanzu ba su da shanu suna jeji wani itace ne suke ɗiba suna kawowa gari suna sayarwa su samu su saya abin shi kuma ga tsadar abin shi. Wasu yayan kungiyar makiyaya kenan ke bayyana irin halin da suka fada kan irin kisa da akan yi wa 'yan uwansu kuma kwace masu shanu a daji. Me zakan suka nuna farin cikin su kan wannan mataki da hukumar tsaron civil space din ta doka. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To sane da kokari Haruna. Za mu sake leƙa Najeriya ɗin an jima kaɗan amma sai bayan mun gama da makwabtanta tukuna wato kamar Ghana inda jami'an hukumar zaben kasar kamar su Yusuf Ayuba suke musanta zargin da wasu jam'iyyun siyasa musamman 'yan adawa suke yi na cewa ana buga takardun ƙuri'ar zaɓe wanda za a yi nan gaba ba tare da an saka musu lambobi ba. Ran alami za a fara wannan ayi amma mun zana ma political parties su kawo representatives da za su zo su zama wato su kawo wakilansu kenan da za su tsaya wurin aikin eh shi kenan su zo su duba yadda aikin ke tafiya isa wannan ibar muka kawo wannan takarda muna don mutanen ghana su sani kamar ba mu fara ba maganganun da suka faɗi nan kuma ba gaskiya ba ne don ba mu ya mu fara in ba su kawo wakilansu su zo su duba yadda aikin ke tafiya To, ina jin ba kan wannan takarda ba, da dadewa ita jam'iyyar MPP tana yawan cewa ba ku musu gaskiya ba ku musu adalci. Ka san kamar ayyukan da muke yin tare da su muke yin kowane aikin da za mu yi muna kira eh, political parties nan su zo mu da su mu zama mu tattauna mu yi sira before mu implement eh, wani eh, aikin da zamu mu isa sun san processes da muke yi isa bai yiwu kamar su je su zama wani wuri su ce muna don mu sata zabin mu ba wani political party bai yi ma because kowane activity da muke yi suna tare da mu Yusuf Ayuba kenan ƙaramin daraktar sadarwa a hukumar zaben Ghana. Shi ko Alhaji Aminu Abu mamba ne na ƙungiyar sadarwa ta Babban jam'iyyar adawa ta NPP ta ƙasa. Ya ce har yanzu suna kan bakansu cewa ba su gamsu da aikin hukumar ba. Da da matan nan take mu ba ma gani ba ma mu kaɗi ba ne da sauran kananan jam'iyyoyi duka jam'iyyar da take rike da mulki ita kuma ne wanda ta bata wannan matsayin to su dai ne kawai ba su da matsala da ita amma you agree with me duk sauran jam'iyyun nan duk gaba daya har nana na kwane na da matsala da ita to amma alhaji sun ce duk wani abin da suke yi tare da ku suke yi ya ake yi kuma bayan an kare kuma ku dawo ku ce kuna da matsala da su a a to ai na iya yi tare da kai amma kuma in ka wuce kuma in canza ai muka yi tare da su din nan in aka wuce sai su canza in suka canza kuma sai mu gani, kuma in baka manta ba da aka yi ainihin a ringizon kura'a muka kai karan shi shugaba daga kotu mai shari'a a tuguba cewa ya ana cin zabe ne nan gun inda ake zaben damis a polling station a rumfan zabe yawa ba za ka zauna a yi maka zamba a gama komai har a yi zaɓe a ƙari a cewa ne a cika zo kotu kana son me kake son mu yi maka ba wanda zai jefa ma shugaba Muhammad Kura sai dai ya nemi ya yi murdiya kuma murdiya ɗin nan kuma ba zai yiwu ba ne yanzu ya sha mu mun warke ai yanzu mu da shi ne kud da kud kuma za mu tabbatar da lalle lalle mun kasa mun tsare mun haka kuma an declare dinmu a shugaban kasa sannan za mu samu zaman lafiya a kasan nan ban da wannan ba wata hanya kuma. Alhaji Naziru Sa'id babban jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC mai mulki kuma ya ce zaman lafiyar kasar ya ta'allaka ne a kansu don haka ba za su yi kasa a gwiwa ba wurin kiyaye zaman lafiyar kasar. Kaka manta yau gana annun jam'iyyar NDC yake yanda za mu tattara mu kawo zaman lafiya ah, ya zamo tilas ne a kanmu ai ko dama ko ina ne za a yi zabe za ka ga mutum da ya ga alamun ba zai yi nasara ba sai ka ga yana fito da wani hanyoyi ko ina ne duk duniya baki daya eh, abin demokradiyya ma wanda suka kosa kamar irin amurka yau mun ga irin wa'annan zattuttuka saboda shi in sun kawo irin wa'annan zattuttukan almuhimmu ne kanmu mu nemi duk yadda za mu yi mu nuna ma duniya duk baki daya akwai zaman lafiya a ghana saboda shi inda muka ga yayi daidai sai mu fito mu ce daidai ne saboda da muka je aika ko dokan da za mu yi wannan zaɓe da shi ga abin da ya nuna kuma ba wanda ya kauce dauka. To madalla Nazirar Sa'idu na jam'iyyar NDC mai mulki a gane kenan suke zantawa da Baba Yakubu Makeri. Kuna jin rahotannin nan suna zo muku ne daga sashen wasan murar Amurka a nan birnin Washington DC fa. a shirinmu na jima kaɗan da karfe 8 a safiya din nan za ku ji gagarumin matsalar dorina da nijar take fama da ita dolinin nan gaskiya sun samu da kai yanzu wallahi dan basarke duk ko ya zama bai iya zuwa ruwa in mangari ba yayi duniya in kai sa kabuza ya kenye in kai sa rogo kenye in komi kai sa ina kenyewa turawa na towa su gani turawa sun to sun gani ganin banza mu muna muna ganin bone to sai a jira zan wannan rahoton yanzu ma muna nan jamhuriyar Nijar inda 'yan kasar suke juyayen rasuwar marigayi sarkin musulmi Ibrahim da Suki yayin da jama'a ke cin gaba da yin tururuwa ciki da wajen Najeriya zuwa garin Sokoto domin isar da sakon ta'aziyar su tun lokacin da aka ba da sanarwar rasuwar sarkin musulmi na goma sha takwas mai alfarma ibrahim da suki a nan dab da jihar sokoto bangaren jamhuriyar nijar jama'a na kasar ta nijar na ci gaba da bayyana alhinin su game da wannan rashi da aka yi kamar da za ku ji daga bakin malam muhammadu dan wazifa ɗaya daga cikin manya-manyan malumman garin birnin kwanni da ke dab da iyaka da jihar sokoton ta tarayyar najeriya kuma gari na farko a nijar inda mujaddadi shehu usman dan hodiyo ya kawo emir a lokacin da ya kaddamar da jihadi na tabbatar da shari'a addinin islama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wani abu da zan faɗa illa in ce abin da Allah hukumtar ne abin yarda da shi na dama Allah ya riga ya ga mana cewa kullu nafsin za'iqatul mauti dukkan mai rai zai da mutuwa don haka wannan rana kowa mai rai wanda a duniya yana jira da ta zaka gare shi ko cikin dare ko da rana tunda Allah ya gaya mana kowa zai mutu kenan tun daga annabawa sun bar wannan duniya an ka biyo ga hinan ta baya kowa da kowa ba za a bari ba kowane ka gani komi ka gani akwai bakin ajalin da Allah ɗiba mishi kowane al'umma kowane rai akwai bakin ajalin da Allah ɗiba masa idan ajalin nan ko ya kai ba a jinkirta ma mutum ba a gabata sama mutum don haka abin da muke fata Allah ya ji kansa Allah shi gafarta masa haka zalika jama'ar garin birnin Kwanni na cike yanzu haka da alhaini da kuma jumamin rashin mai alfarma sarkin musulmi na goma sha takwas Ibrahim da Soki kasancewa mutanen garin birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar sun san shi sosai suna ci gaba da yin ta'aziyya musoma da malam alasan waro musulmi dai wato sun yi asara ne duk inda musulmi musulmi shike cikin duniya duk inda musulmi shike ya ji mutuwa wanga dan talikin ya ji jiki Allah shi gafarta mai Allah ya sa kwanciya hutawa dan bunu muna ta'ajiyya da iyali ne da masoya ne Allah ji kanshi Allah shi rahmat sai Allah ya sa mutuwa hutawa turin jini wallahi Allah gafarta mai Allah gafarta mai ai tun jiya muna can sakato da an ka kai shi Allah ba da hankuri ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah shi mai rahama Allah shi bi shi da gafara sunana Alhaji Halilu Adam Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Duniya ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar kuma. Tarihi ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi. To ga Haruna. Wai na gaskiya cewa Najeriya tana neman ta janye kanta daga shiga gasar cin kofin duniya na kwallon kafa don bata ci. Najeriya mai babbar kungiyar kwallon ƙafa Super Eagles ta bayyana aniyar dakatar da zuwa gasar kofin duniya don kullum maimakon samun haske sai duhu ake gani inda akwai ma lokacin da Najeriya ba ta samun nasarar gurbin zuwa gasar daga matakin Afirka. Najeriya dai ta fara samun damar zuwa wannan gasa 1994 a Amurka tun fara gasar ta duniya 1930 inda marigayi Rashidi Yakini ya sha kwallo ta farko a tarihi. Yadda lamura ke gudana a bayanin ministan wasannin Najeriya Solomon Dalun na nuna Najeriya ta kama hanyar lashe gasar ba har abada da aka ci gaba da zuwa gasar tamkar yankawa kare ciyawa ne kofin da za a ɗauka shine na afirka ba abin da zai kai mu wata wani rana mu haɗu a kofan wani wai duniya taru ba tun da yake ana na da waɗannan akwai wasane kamar ko na commonwealth olympics da take hada duniya za a iya haɗuwa irin wannan amma maganan kwallon kafa ta duniya wanda za a ce wai a je a tara can ba mu yadda ba munafuncin tana tana da yawa ga maganan ba da cin hanci da rashawa a wajen alkalanci ga kuma maganan ma rashawa ka kafin ka samu yanci a baka iko a ka kawo wasan a gidanka to muna fama da yunwa na muna da kula da jin zuwa sayan mutane kafin a zuwa yi wannan shi ya san ka duba lissafin ko in an je za a yi siyasanta ko an buga so nawa mutumin ba zai ci ba ai bana ma san da muka yi musu takura ne muka ce to kai infantino in ka ci wannan zaben sai dai ka bamu masayin ba haka ba mu yadda ba to kaga Allah ya yarda har ya je doke yar Africa a farko ya bayar to mu kenan dai ana dan shafa mana zuma baki muna sa zuciyar rana za mu tabu lashe masanin harkokin kwallon kafa a Najeriya Amir Shuaibu Gara ya goyi bayan matsayin ministan lokacin za mu fara ji shine sai mun daina fita yadda suke zaune a can mu ma mu zauna duk yan kwallon mu kowa ya zauna a nan Afirka kada ya je ko ina a bada shekara biyar zuwa goma to wannan kasar afirka za ta ci kwallon kafa na duniya in ba haka ba za ta taba ci ba ahmed kai kana danganta abun nan da cewa kwararrun da suke afirka ba sa zama su yi wasa afirka sai su fice turai wannan shine sanan suka tafi turai ina ina suke tafiya ne kam wannan zai tafi jamus wani ya tafi ingila wani ya tafi italiya haka suke bazuwa amma kagan afirka suke dutsiya irin yadda muke taka kwallon mu zai zama na muna da me yasa ake cewa brazilian football ai yadda brazil suke taka kwallon su to yanzu kowa ya iya kwallon brazil din sai karamar kasa ta ba kawo bazar wahala da idan brazil suka kama ka yadda suke dara da mutane ba za ka taba yasu yanzu ko ya iya to haka yanzu muka fi da afirka muka ce muna da namu brand muna da namu yanayi ko kuma yadda muke taka kwallon mu na afirka ne bayan da za a yi muka je muka buga su ba za mu ba su wahala ba wallahi sai mu cinye su najeriya dai ta sha lashe kofin afirka inda kuma ta taba lashe kofin olympic a 1996 a atlanta har ma ta doke brazil da argentina nasura da mailika murar amurka daga abuja Nigeria. Whether you call him Kanu, Abina you like you call him Kenu, Abina Jugunu. Waiting on say, him name na Papilo. Waiting on Nobi say, my guy he And say the man, mm -mm, the man. I say the man, he enter the To dalla to kamar da muka gaya muku saboda wasu matsaloli yau ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba, saboda haka yanzu bari in sake sada ku da Baba Yakubu Makeri ya kawo mana shirin mu na ƙarshe labaran mu a takaice. a jiya laraba ne wata kungiyar mayakan sa kai ta kurdawa ta janye rundunarta daga yankin manbij da ke arewacin syria watanni uku da ta taimaka wurin ceto yankin daga hannun kungiyar isis da ke rike da wurin jama'an amurka da kwamandojin kungiyar kurdawa da ake kira ypg a takaice sun ce rundunar kurdawan za su doshi kudu don su ba da taimako a yakin da ake gwabzawa a garin rakka yanki da kungiyar isis ta mai da ita babban tugata a ƙasar ta siriya wannan mataki ya gamsar da turkiya a kan bukatar na ganin cewa dukkan mayakan kurdawa sun koma gabashin kogin ifrit turkiya na yi wa mayakan na ypg kallon matsayin kungiyar ta'addanci kuma bangare ne na jam'iyyar kurdawa wadda aka, aka haramta mata aiki da ake kira pkk gwamnatin ta turkiya dai tana jin tsoro cewa samun wata ƙarfan ƙungiyar kurɗawa a arewacin Siriya zai iya ƙara wa 'yan tawayen kurɗawan ƙarfi wanda suke yaƙi da sojojin Turkiyya a cikin ƙasar. Sabon zababben shugaban Amurka Donald Trump ya musunta rahotannin da 'yan jarida ke cewa kwamitin karɓar mulki na shi yana cikin rikici akan takaddama wa ya cancanci rike manyan mukamai na tsaro a cikin gwamnatinsa. Trump ya ɗora a kan shafinsa na Twitter a jiya Laraba yana cewa komai na tafiya daidai. Ya ce suna aiwatar da shirye-shirye bisa tsari na zaɓo manyan jami'ai da wasu mukamai. Ya ce shi kaɗai ne mutum da ya san bisa tabbas waɗanda za su kama sabuwar mukami a gwamnatinsa. Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa sun yi allah wadai da umarni da shugaban rasha vladimir putin ya bayar na fidda rasha daga kotun manyan laifuka ta ƙasa da kasa ta icc abinda suka kira mataki na sun zuciya da kuma shu'umanci ga shari'a wata dokar rome ce ta kafa wannan kotun a shekarar 1998 to bari mu ja a nan baba to jama'a abin da ya sauke na a wannan lokaci sai mun da da karfe 8 na safiyar yau din nan wato karfe bakwai agogon mutanen gane kenan lokacin da zamu kama kusa shirye-shirye da za su haɗa da shirin usman kabara na na nakasa ko bayan ta'aziyar mai martaba tsohon sarkin musulmi ibrahim da suke muna su mai ta'aziyar game da wani babban rashi kuma da muka yi na profesa mahadi adamu ingaski tsohon shugaban jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto wanda shi ma allah ya masu cikawa da ya ji ya ramshe su mu kuma allah ya samu cika da imani bayan su yanzu kama da duka ma'anan sashen wasu mura amurka musamman shi baba ya makeri da solomon abu da ya ja motar nan ta gudanar da shirye-shiryen da kuma injiniyoyin na mustapha sakwata ne a washington